Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Alhamis goma sha shida ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau Masu sauraron mu bar kanmu da sake kasancewa tare da ko cikin shirin yau da gobe wanda yau ya danganci ta'amali da miyagun kwayoyi musamman tsakanin uh, matasa waɗanda suke saidawa da waɗanda suke shaye-shaye a kai wanda mun tuntuɓi shahararren likita na masanin magungunan gargajiya da kuma wato alkali wanda suke shara'a masarauta sai kuma babban mamba a jam'iyyar rdpc mai ci wato sani bala kenan wanda shi ma ya muka tattauna da shi game da wannan ta'amali da miyagun kwayo wanda ke addabar matasa musamman a nan kasar kamaru da irin rawar da ake takawa saboda kokarin wato ganin cewa an dakile wannan ta'amali da miyagun kwayoyi da matasa ke yi a nan kasar kamaru malaman mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu fatan kowannen kuna cikin ƙoshin lafiya. Malam Sani a matsayinka na ɗan siyasa mun san cewa kana gwagwarmaya sosai a jam'iyyar mai ci a halin yanzu RDPC wanda mun san a nan ƙasar Kamaru dai ku kuke taka rawar gani. To a gaskiya ina buƙatar na mu tattauna ne game da ainihi wato yadda matasa suke siyar da miyagun kwayoyi kuma suke shaye-shaye miyagun kwayoyi. To a matsayinka Ana na ɗan jam'iyyar eh, rdpc wata rawa kuke takawa na kawar da ire-iren waɗannan matsaloli da ake samu a nan ƙasar kamaru eh alhamdulillah <clears throat> waɗannan matsalolin ɗin zan ce ba a nan kamaru ba ne kawai ba a nan kamaru ba ne abu ne da ya zo ma eh, matasa ko ta ina ni na je ƙasashe da yawa na gani a kamaru ma zan ce alhamdulillah amma matakan da aka ɗauka a kansu sai a fara a yi musu nasiya tukuna domin shi wannan kwaya idan yaro ya soma ɗaukan kwaya ko namiji ko na mace ba da karfi za a hana shi ba shaida da nasiya idan an yi masa nasiya yadda muke a cikin mu na rdpc da muke yawan gaya ma mutanenmu mambobinmu cewa a ci gaba da yi samari da 'yan mata da suka shiga kwaya ɗaukan kwaya nasiya daga nasiya in an yi nasara don shi abu kaman kwaya da shauransu yana nan kaman aljani ne yana nan kamar iska ne mutum zai iya ya shiga ciki da safe fitansa kuma ya gagara to shi sa in aka kawo karfi ana iya rasa wannan mutumin din to kin gani a wannan lokacin din mu da muka san cewa ga yanda za a yi shi muna kawo musu maganganu mai daɗi muna nuna musu rayuwansu zai ɓaci idan sun kama wannan hanyar din to malam sani game da yadda ka yi magana cewa kuna kokari dai ko yi wa mutane nasiya ne wanda kuna kiran mambobin ku gabaki ɗaya wato da su shiga wato aikin yawa matasa nasiya game da ainihi wato shaye-shaye na miyagun kwayo ko masu saidawa to kuma a tafiyar da ake yi sai al'ummar kamaru suna gani kamar cewa wato rashin aikin yi ne ke ingiza matasa wato shiga cikin wannan sana'ar na sayar da miyagun kwayoyi da ko kuma masu shaye-shayen ma da suka tsinci kansu cikin wannan lamarin din eh malama ba zan ba zan ce maganan da kike faɗa ba haka ba ne amma na isa kuma in ce miki abin da kika faɗa ba daidai ba ne domin shi zancen aiki da rashin aiki ko a europe ko a america akwai inda ba akwai inda ake samu matasa da yawa da ba su aiki domin shi rashin aiki ya kasu a nawa tunani kamar kashi uku akwai marasa aiki da sun yi jami'a sun yi makaranta amma suna zaben aiki akwai marasa aiki da su ba sa so su yi aiki malalata ne akwai kuma marasa aiki da su ba su yi nasarar samun aiki ba a daidai matsayinsu kuma ba su yi makaranta ba su yi boko mai yawa ba to kin gani a sai akwai kala kala har uku da ni nake tunani to kin ga shi kuma shaye shaye ba don ba a aiki ba ne za a je a yi shaye shaye ai ba shaye shaye ba ne kawai yake nan kaman wato eh, maguda akwai ayyuka da yawa akwai aikin da za ka iya kayi ba sai ka samu aiki a gwamna ba ko a wani kamfani ba akwai aikin da kai kanka za ka iya ka kera aikinka ka yi shi to kin gani waɗannan duk muna jawo kan matasa muna gaya musu duka ba za haɗu a yi aiki a gwamna ba duka ba za haɗu a yi aiki a kamfani ba yadda duka ba za haɗu a zama tela ba in an samu tela dole za samu mai gyaran keken ɗinki to kin ga haka abubuwan yake tafiya aiki ba shi lailai ka yi wanda za ka yi a hannun gwamnati ba shi boko ana tura yaro ya yi boko ne sabila da abubuwa da yawa ba sai lailai sai aiki ba. to malam a matsayinka na alkali abubuwan da kuke fada da kuma kuke tattaunawa kan matsalolin al'umma da dama duk da cewa akwai wani karon da ka cewa akwai alkali wanda ke kula da aure akwai alkali wanda ke kula da zamantakewa da sauransu to na ga kamar ainihi wannan batu ya shafi bangaren zamantakewar al'umma mun san muna da masu unguwanni muna da sarkin gari kuma muna da ah, alkalai kamar ko waɗanda wato kuke zaune a fada to amma kuma sai sai muka ga cewa cikin unguwanninmu a nan kasar kamar musamman ma a birnin Duwala wato ana samun wato waɗanda suke sayar da miyagun kwayoyi kuma suke sayarwa 'ya'yan makwabtai da makwabtai miyagun kwayoyi wanda ke haddasa matsaloli da dama kuma da yake warware kwakwalwar ɗan adam amma kuma har ila yau dai ba a yi ƙoƙari an samu wato wajen magance wannan matsalolin ba mai yasa. To masha Allah na saurare ki da kyau dangane da batun wato wato tambayan ki a kan wato bala'i da muke ciki na safara da sayarwa da shayarwa ɗin wato miyagun kwayoyi a cikin al'ummanmu a kin keɓanta da cewa garin duwala to abin bai tsaya kai garin duwala ba kawai wato hata babban birnin a wunde wato al'amarin yana da tsamari a nan lalle ne gurare daban-daban anguwanni daban-daban da akan tarar da irin waɗannan wato cinikai tarayya ya to a kamar da na ke faɗi a can wancan lokacin din lalle a fada akwai waɗanda akan sanya su wato a matsayin su dangane da irin abin da suka karanta sai kuma wato akan gindaya musu waɗansu wato matsaloli da suke tasowa a cikin al'umma na yau da kullum matsala da ta shafi wato kwayoyi da shayar da sauransu wannan sai ya zamanto wato min eh, munin abin sai ba a keɓe wato ainihin waɗanda alkalai a ce su in ne za su ba a'a karan katakaf alkalan sai aka sanya a duk lokacin da abin da ya shafi wato miyagun kwayoyi ne ko wani abin da yake saka maye to a lokacin duk wani alkali akan kira shi duk muna zuwa mu zauna sai mu tattauna mu ga me abin yi domin a ga hanyar da za a fito a magance eh, ainihin shi wannan matsalan ne a yau dai gashi wannan matsala yabin din ya zama ruwan dare ne gaba gari ne ga baki da wallahi eh, manya da yara maza da mata da al'amari ne akwai waɗansu anguranni da suka keɓu da haka amma yau karanka karan kaf angon cikin duwala ba inda baka samun an ana sayar da waɗannan miyagun kwayuka ana sayar da su ne a ko ta ina wallahi to gaskiya Uh, abin da za mu iya yi wannan shine muke yi magana da rubutu magana da rubutu sanar da wato ainihin gwamnati cewa ga abin da ake ciki domin su san abin da za yi to kuma uh, maimunatu kamar yadda kika sani da duk masarantu masarauta wacce take ta gargajiya kamar masarautar sarki hausawa ta fulani ta bare bari ta bahuna ta arab da dai sauransu to duk waɗannan eh, ba su da wani karfi ai ba suna da kurkuku ba ne ko ɗaki wanda yake za su sanya masu mm, aikata miyagun ayyuka duk abin da yake da shi dai su sanar su ma idan sun tashi sanarwa to za su sanar da sarkin anguwa ne domin sarki anguwa wanda yake sarki na gwamnati of the administration shi yakan lullube duk sauran waɗannan za su sanar da shi sannan shi kuma sai ya sayar da ji'on in anguwa sannan kuma abin da ya hatta kai inda za ta je duk galibi wallahi wannan ana ta yi kin san al'amarin din ne ya mamaye duniyan ne gabaki ɗaya yau wannan shine gaskiyan al'amari ai al'amarin nan zuwa yake yi ta ruwa ta sama ta ƙasa sannan kuma ai ƙasa tana da waɗanda suke masu tsaro a waɗannan guraren a ta sama ai akwai ɗan tsaro a ta ruwa akwai ɗan tsaro daga nan abin yake shigowa ana dafa shi ana ne ana shiga shi a sanin mu dai ban ci ana yana nan ba ai shigo da su ake yi to ai kamata ya ce daga inda ike shigo wannan a nan za sa katanga a hana su shiga amma ya riga shiga me kuka iya kuma abin da kuka iya ku sanar ne kawai ku ku faɗi cewa ga fa abin da ake yi sannan yau kuma a bisa gaskiya ai abin ba boye yake ba ana gani a yi riya za a zo a kwashe mutanen a tafi da su yau da gobe shi kenan rashawa cin hanci ta riga ta yi kaka gida a cikin al'umma yau ya riga ya yi kaka gida duk abin da aka yi da aka yi kwana biyu ne zuwa sati dai zaka ga an dawo da waɗannan jaba kuma zaka ga kasuwan ana ta ci gaba da shi to me ka iya me ka sani me zaka iya yi haka da iya yi karfi abin da zaka yi nan shine kawai ka sanar yawa sanarwa kuma mu muna ga lalle hanyar yaki da wannan al'amarin gwamnati gwamnati ita take da makami a hannu ita take da karfi bawa shiga da fita duk hanya ta safaran waɗannan al'amuran ta sani ita ce za yi amma ba haka ba mu ai ba abin da za mu iya mu yi a matsayin mu na alkalai haka kazalika kuma ga waɗanda suke wato sarakuna. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu ɗan je hutun rabin lokaci a ɗan shakata da wannan. Tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau babban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matarka ba ya sha. matarka ba ta sha yayanka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau. ba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar sha dai. Alhaji ya barista barka da iwar haka. A matsayinka na matashi Alhaji ya barista mun san cewa ainihi sayar da miyagun kwayoyi yadda a halin yanzu duk matasa sun ɗauka ko kuma da ce mafi akasarin matasa sun ɗauka a matsayin sana'a mai za ka iya faɗa mana game da hakan. to alaikum salam rahmatullahi barakatu eh mamatu sadu eh alal hakika eh, matsalar eh, shaye-shaye ko kuma harkar business na drug ko kuma miyagun kwayo ko kayan maye mm. domin aka ce kayan maye wato yana nan an generalist wato drug da kuma miyagun kwayoyin din to mafi akasari matasa da yawa sun shiga harkan din domin samun kuɗi da wuri harkan din akwai kuɗi shi yasa matasa da yawa wanda kike ganin sun shiga shekara ɗaya biyu sun zama eh, sun miliyo sun samu muga manyan kuɗaɗe to mafi akasari za ga ah, gwamnati suna cewa ainihin suna yaƙi da harkar miyagun ƙwayoyin ƙarya ne akwai da yawa wanda daga cikin jami'an gwamnati wanda suke ainihin wannan harkar ne kuma daga cikin jami'an tsaro wanda suke wannan harkokin ne ainihin wato jami'an tsaro suna wato ci a wajen su shi yasa duk matashin da yake wannan harkar za a yi da alaka da manyan jami'an tsaro kuma tare suke ci kuma an san shi to madalla ya eh, barista kayi maganar cewa jami'an tsaro ko kuma hukumomi hukumomin wannan kasar suna da hannu dumu-dumu ciki shi yasa wato suke ba wannan matasar karfi ci gaba da aiwatar da sayar da miyagun kwayoyi shin to yaya kake gani cewa ko kuma na ce wasu hanyoyi ne za a bi domin magance wa'annan matsaloli mun san cewa hannun wato hukumomi yana da mai kaman wuya a ce dai an fita daga cikin wannan harka kwata-kwata yadda za a kan wannan matsaloli ante abubuwa ne masu eh, hanyoyi ne guda biyu zuwa uku sai gwamnati ta fara yakan masu sai da harkar miyagun bayo a cikin gwamnati tukunna a fita waje middin ba ya yi kullum magana da muke kamar matsalan tsaro ne in ba fara yakan yan ta'addan cikin gari ko yan ta'addan cikin gwamnati ko yan ta'addan cikin jami'an tsaro ba ba za a iya yakan na daji ba to haka matsalan harkan kayan maye middin ba a yaki ainihin wato waɗanda suke harkan a cikin gwamnati ba ba a canza tsari ba ba a yi tsari mai kyau yadda za a yaƙi yaƙi har daga cikin jami'an tsaron ba yana da matukar wuya a yaƙi wa'annan matasan domin matasa da yawa eh, suna son arziki da wuri suna so ba sa son wahala ba sa son kasuwancin da za su samu riba kaɗan kaɗan kuɗi arziki lokaci ɗaya suke to kin ga yawancin su kuma suna ci kamar yadda muka ce suna ci da jami'an tsaro ku gaya mana yanzu duk a ƙasar nan a wa'anda kuke ganin duk suna harkan kayan mayen nan yawanci waye yake a fursuna babu babu wanda suke a fursuna babu wanda ake kawo kuma ga suna suna manyan motoci suna suna hawa manyan gidaje ana kallon su me yake badawa ya nuna kenan suna ci da jami'an tsaro suna ci da jami'an gwamnati to amma a kwanakin baya mun ga yadda jami'an gwamnati musamman kamar wato kwastam waɗanda suke kan iyakoki domin a kwanakin ba airport na na wato kasar kamaru da kuma sashen kan iyakoki na wasu kasashe musamman kamar ta bangaren nigeria da sauransu an samu wato matsaloli na wato da kwastam ta yi iya bakin kokarinta na wato ainihi kama tantan na miyagun kwayoyi da suke yunkurin shiga kasar kamaru to yaya za ka ce ta wannan hanyar cewa ainihi akwai wato hannun hukumomi da sauransu bayan kuma suna ana nuna kuma ana bayyana mana cewa suna iya bakin kokarin su wajen wato kawar da wannan sana'ar abin da nake so mutane su gane a kasashe manyan kasashen united arab kamar irin su qatar kuwait dubai oman da sauran kasashe kasashe irin su irin su syria irin su yemen irin su lebanon irin su iran saudiya in an kama waɗanda suke ainihin harka mai fille masu kai ake yi hmm. in an kama kayan maye za a tara tsawon wata biyu uku sai a yi gayya a yi taro na musamman a zo a yi bikin konawa duk duniya tana gani a bainar jama'a kuma in an kama su fille masu kai ake shari'a ake masu higaya mana najeriya da niger ko afirka mu bayan allah afirka mu ta yamma ko a kasan kamaru misali ku gaya mana wani wani wani dan harkan kayan maye ne aka taba kama aka bayyana mana shi a jarida an yi mai hukunci babu shi ne ban taba gani ba kuma wa'annan kayan mayen da ake kama in an bayyana mana custom ko duan wanda ake kira da faransa sun kama eh mun ga an kama mun gani mun gani an bayyana mana daga bayan wannan dan bidiyo na minti biyu uku in an nuna mana shi kenan daga karshe ya aka yi da wanda aka kama su da wannan kayan maye ya aka yi da wannan motar da aka kama kayan maye na a cikin ta ya aka yi da wannan kwayoyin ko wannan kayan maye a ina aka kai shi ya aka yi da shi shi kenan maganar sa ya bata eh, wannan yana tabbatar mana cewar yana nan aje ne ko kuma su yan eh, jami'an tsaron sun yi business sa su ma sun saida ko kuma shi ina wanda aka kama shi da wannan kama din a ina suke shi kenan wannan magana ta wuce sai ba musu shekaru wani lokacin sai a nuna cewa yaran su ne ake kamawa kuma wa'annan yaran ba sa iya furta waɗanda ko kuma shugabannin su ko kuma su ogwa ko waɗanda suke wannan zancen banza ne duk yaron da aka kama yana wani harka in ya sha wahala zai furta ba wani wanda ba zai iya furta wanda wanda ya turo shi ba in an dai an kama shi zai furta wane ne ba mu har yanzu in an kama yaran ba a bayyana mana wane ne shugaban su ba a bayyana mana to ba ma wannan ba ma kayan ma da ya riga ya shiga hannu ya aka yi da shi ba a bayyana mana yanda aka yi da shi sai ya bata ya nuna mana sun saida ne su sun shanye ne su tsakanin su ko kuma a'a me suke da shi ko sun tona rami sun binne in a gaskiya na so a kawo karshe in an kama kayan laifi sai a yi hukunci duk duniya duk jama'an kasa su gani muna da eh, gidan gidan talabijin na kasa misali CRTV hmm. eh, duk abin da aka yi a gwamnatanci ana nuna mana in an kama kayan maye a nuna mana a CRTV in an yi mawa annan wanda aka kama hukunci a nuna mana a CRTV in an kona motar da ainihin wato ko an yi ya aka da wannan motar a nuna mana ya aka da wannan kayan maye an yi taro an kona shi ne shin a kasar Denmark ko kuma wannan kasashe da suke eh, wannan harkar ne a sun zo sun ya aka yi da shi ba a nuna mana shikenan magana ta wuce haka sai wannan yana bada damar wa'ansu su ƙara su shiga wannan harkar domin ko an kama ni ma fita zan yi ni na san ko an kama ni in na san akwai kudaden da zan bada akwai manyan da nake da su wanda suke ci a ƙarƙashi na in an rage ne an hana ni wannan harkar su ma kofan su ta toshe sai su ji yanda za su kutun kutun a biya kuɗi a yi kaza a yi kaza a fitar da ni kuma in ci gaba da harka na to kin ga matasa iyaye su ci gaba da yi ma 'ya'yansu tarbiyya gwamnati da jami'an tsaro ba abin da za su iya harkar maye iyaye kowa ya iya ma kansu kansa kowa ya kula da 'ya'yansa kowa ya kula da tarbiyyar 'ya'yansa shine kawai ba abun da ya fi wannan malam abdulkadir hassan shahararre ta fannin likitanci na gargajiya da addinin musulunci a wannan batu akan ta'amali da miyagun kwayoyi wanda mafi akasare matasa ne ke yi to malam mai yake sa wa'annan matasa shiga cikin ainihi lamarin shaye-shaye. harko dai sunana Abdulkadir Hassan. Idan ake magana akan shi shaye-shaye za mu ce wata hanya ce da ma'abocinta wanda ake da drug abuse yake sa kansa a ciki ta wasu halaye daban-daban. Na farko yana iya yiwa makwabtaka wanda kira da environment mutanen da ke ciki ike tare da su ke rayuwa su za su iya tura shi cikin wannan ta'amali na shaye-shaye wani lokacin daga gidansu saboda fama da preja da fama da kunci ko dai kuncin talauci ko kuncin takura ko kuncin rashin kula zai iya tura shi cikin abin da ake sa da drug abuse sannan kuma wasu lokutan suna iya yiwa wadata kuɗi idan mutum yana da wadata ya fi karfin abinci ya fi karfin abin sha zai iya fada cikin shaye-shaye saboda in ya san ya ci ya ƙoshi in ya ci ya ƙoshi to zai yi lokacin sha'awa ta barna za ta rinka tsakiya zuwa cikin zuciyarsa wayannan hanyoyi sun ne sun ne daga cikin wasu hanyoyin da ake iya yi wa mutum ya fada kansa cikin shaye-shaye to malamin wasu hanyoyi ne kaga za a iya abi wajen wato dakile wannan shaye-shaye ko kuma fidda wayannan matasa da suke fuskantar wannan matsalar din to kuma shi idan dan adam isa kansa akan shaye-shaye ina samun wasu matsaloli guda uku ko sama da haka na farko tattalin arziki nasa zai raurawa ko dai in ya karar da nasa ya rasa je, ne wani isiyo da isha ko kuma idan yana da watata kudin za su rinka raguwa to sannan na biyu kuma zai iya cutar da kansa da kwakwalwarsa sannan kuma zai iya cutar da yan uwansa saboda za a ringa cewa dan uwansu ne yake kaza yake kaza sannan zai iya cutar da mahaifansa za a ce dan su ne ke kaza da kaza sannan zai iya cutar da su makotaka wato environment nasa mutane da ke kewaye da shi saboda zai koya wasu wasu daga cikin kanana daga cikin wanda ba sa ba su sha'awar sanin ɗin abin da yake yi to wannan shine da a takaice irin abubuwan da wannan ta'amuli wannan mu'amala ta drug abuse da ke jawowa to idan muka zo muka dube ta irin abubuwan da ke sabbaba a jiki na farko tana sa mutum izarme a rayuwarsa in bai ta'amuli da wannan abun ba ba zai zauna lafiya lafiya ba sannan ina sabbaba wa shi kansa jikin nasa da jininsa yana sabbaba musu su samu wani irin nishaɗin da in bai wannan abin ba to hankali zai tashi. To malamin wasu hanyoyi ne kaga za a iya abi wajen wato dakile wannan shaye-shaye ko kuma fidda wa'annan matasa da suke fuskantar wannan matsalar ɗin. To hanyoyi da ake bi gurin dakile wannan ta'amali na farko dai dole sai an raba shi me wannan ta'amali na kwaya daga cikin mutane ma'ana sai an ɗauke shi an raba shi ya ba cikin mutane an yi kamfen ɗinsa kenan an adana shi ko dai a gida ko dai a wurin da aka ware masu shaye-shaye ana kira da gidan tarbiyya muna ta'amali da su to sannan kuma dole a hana shi a rike wurin da yake samun kuɗi dole a je a dakile wannan hanya sai ya gama karɓar magani sai ya gama karɓar tarbiyya sannan daga baya sai a bashi dama ya fara ta'amali da kuɗi a hakan ma za a rinka auna shi ne a hankali hankali sannan kuma sai an a gurin a gurin bashi tarbiyya sai an hada da guda biyu sai an Ɗauke abubuwan da isa jinin nasa ya gurɓace wato su wannan sinadaran ƙwayar da yake sha kamar mace kotin ko irin makamantansu to sai an hana shi sannan ku sani cewa idan aka tashi za a hana mara mai shaye shaye shaye shaye to akwai wani irin nau'in nau'in hauka da yake biyo bayan hana shaye shaye shi ake ce da shi hauka na bayan hana shaye shaye idan mutum ya daina shaye shaye idan ya haɗi daina yau to akwai wani nau'ikan cutuka da suke iya bajiro masa kamar ciwon kai kamar fita daga hayyaci kamar rikicewa wani za ga su ihu zai fara yi wani za ga surutu zai fara yi wani za ga masifa zai fara yi ma'ana bayan lokacin da aka hana shi wannan shaye-shayen to dole in aka shi mai sarbiya almurabbi shi ya kula da wani irin abu ne izo masa ciwon ciki fara yi ko ciwon kai in ciwon kai ne to an san abin da yi ya jawo don haka dai a takaice wannan ta'amuli wannan mu'amala da masu shaye suke yi to tana da haɗarin gaske kuma tana sabbaba musu hatta duk ƙasar da take da mabiya shaye-shaye a tare da ita ma'ana masu shaye shaye ta su ne samari sun fi yawa to wannan ƙasar ba ma zancin ci gaba kar ma ka zanci wannan ƙasar za su samu ci gaba domin me wanda su kawo ci gaba a garin to 'yan kwaya ne. To kar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya fa ba. To tun da ba na sha, wannan mu baya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya yan kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara kwaya na tsina yan kwaya jama'a a bashare wallahi ba ta kyau kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin girke-girkenmu. To malama su kina so ki mana bayani game da yadda ake man gujiya da kuli man guja da kuli-kuli man gyada mm. guja kake sayarwa sai ka zo ka sa tire ka gyara ka hudda mai kwamsa akwai mai barara ake sayarwa mm-hmm. amma akwai mai kwamsa ɗaiɗaiɗaiɗai a ciki mm. sai ka hudda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyada mm. duk ka hudda in ka gyara sumul kuma sai ka soya in ka soya ka kare sama sama ake mata in te sanyi sai ka murje ta ka ba ka ce ta tas kuma sai ka je ka nuko ka huda da sal sai ka je ka nuko ta kamar ka dota a mashin in ka je kamar ka dota in ka zo kuma sai ka ɗora ruwan zahi sai ka janyo injin ka na huddawa a wata tukunya ake shi mm. injin naka dama ka wanke shi ras ya bushe mm. sai ka zuba in ka zuba akwai tire da muke sa gawayi mm. daga ƙasa in ya so kana tura kana tarho ruwa kana tura kana tarho ruwa ga wuta daga kasa tana ba tana ba kana tuka aka ma sam kana tuka kana tuka da wannan ƙarin iyi mm. kana tarho ruwa har ya zama matsi har ya huddo mai har ya yanke ya karara in ya wuta ya karara gwanin kyau sai ka fudda wuta mm. in so sai ka sa fanteka daga kasa ta Ita wuta ta kasa ta tire. Eh, mm. hudda ta ake in ya yanke. Eh. Aka hudda ta kuma sai a kawo fanteka a sa. daga ƙasa akwai kisa akwai hanci da ake ɗarmiya eh, yawwa sai ka hudda shi daga naman yake zo kana tuka iya zubiya kana tuka iya zubiya mai ya ƙare cat ya matsa hmm. in ya so kuma ka hudda ka an ƙare ka hudda matsanka eh. in ka hudda matsanka ka kawo duka ka ɗure manka in ya eh, so mu da mun hudda ma zuba ake bai komi ya da zahi amma bai komi a bido hmm. kawai in ka ƙarin yi sai ka zo ka ajiye matsanka ka ɗauko ɗan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta hmm. ka shiga mulmula kulikulin ka kana ci kana matsaya kana cibra kana ma har ka kare har kulikuli in ka kare kuma sai ka ɗauko wata tukunya ko fala hmm. ka zuba wannan man da ka hudda na suya hmm. ka sa wuta ana na in ya tahosa sai ka rika ɗauko kulikulin kana zubawa kana motsa hali da masu ka sauya halo ka zuwa hali ka kare mm. haka ake man gyada in ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi in ka man kararren marice ne shi ko ran magarma bana dura ma da sahi mm, kanan ya yi sanyi sai a dura kuma da litir kake auna ka zuba a jarka mm. ka ga ko litir nawa ka sa a To madalla masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin dukkanin abokan aikin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Yau da